yaya an haɗa komai na gaya maka in dare yi ka daina zama a gurin nan ayya ai wani lokaci da dare an fi kama ne eh wallahi eh wallahi yaya sai haɗa kayan eh an biya kowa da kowa an biya biredi an biya kuɗin kwai ma gaba duk eh to indomin ne da dan saura fito da kuɗin nan mai balas to me zai hana mu mu yi balas da safe a'a sai za ku yi mu balas din ha ka ji ko ka za koya min sana'a ba kai ka zo nake koya maka ba a'a ba zai yi ba ka ce ka bana kai naira ashirin fa kawai da gani ka ce ka yi bana ɗin mai shayi kai kai ya ka ji ɗan mara mutum dole baka nasara ba iya nan ba ma wani sabon iya shege ma idan su in aka ce an ga wata su ce ba su yadda ba amma aka ce an ga watan sallah gobe za a yi sallah to da su za a yi sallah kuma ga wani sabon salo matasa samari eh. idan aka ce yau ga watan azumi ya kama sai kuma a dungu madu a gudu kurmi sai watan azumi ya kare ana yi gobe sallah sai kuma su dawo an yi ba yi ba juyin ga ta fara to yanzu dai liti mun ji daɗin nadama da kai nadama da kai da karban nasiha da aka yi ma Allah taimake ku a wannan ta sa Allah ta taimake gari yanzu Allah ta mutu mallan lima ka zo gida da yamma to Allah ya da sai a samu shinkafa ko da kwano uku ce da gero in ya so a je a dan to Allah ya saka da alkai liti ayi godiya Allah saka lafiya ayi godiya liti Allah saka lafiya ina zuwa ne saboda da wutar lai a can yanzu Allah ya ba wani abu Allah ta mutu neman gatan ba tabawa tabawa zura Allah yaran nan ya kawo miki kuɗi kuɗi kuma eh. wani irin kuɗi bai kawo miki ajiye kuɗi ba ba abin da ya kawo mun. To kanin ki barawo. Tun da ya fita da safe mana. Kanin ki barawo ne to. To kani na ba barawo bane ba can dai idan an je an sace maka kuɗi yan da kuna can kuna sai da kayan mayanku. Kayan shaye-shaye dama an ce sana'ar ka kenan an zo an gaya min. asirinka ya tonu to a can dai kuka san inda kuka yi ka ya bace yan daba suka sace za ka zo ka ɗora a na ina ta bawa gani to ranar lahira in za a ɗauki ranar na na aisha babu ki ina ciki billahi lazi ana na ana kantikan kantin kantikan kan in kin shiga allah ya tsina tun da kike cewa da mijinki ina sai da wuyi ba ki da kunya ko baban da kunya ba ne ba dan me zaka zo ka ce kani na uwa ɗaya uba ɗaya ya ya sace maka yaro zan ajiye kuɗi ai ba zai yi ba kuɗin buredi kuɗin shayi kuɗin abubuwan da nake ciniki a kwashe ba zan zo kuma faɗa ba sai a ce mu sai a ce mu na sai da wuyi ina sai ina sai da mai kayan mai sai da baki kunya ka zo ka kalli tsaban ido na ka ce wai kani na maka sata ka ce wai ni ba zan shiga aljanna ba duk biyayyen da nake maka a cikin gidan nan kenan ba ka gani to a ce mun k'i ce mun na sai da kayan mai ai da na ce da na ce sana'ar ka ce kuma ai an gaya mu ai an gaya mu to kanin ki dai barawo ne na gaya sarki a takarda in ka je ka gaya wa sarkin aka kira ni ni kuma zan faɗi sana'ar ka ta da ba mamaki abokanka ne masu sai da kayan maye suka zo suka kwashe maka kuɗi na ba barawo bane ke ke ke ki da hankali ai wannan ma cinikin da nayi ai da ni da ni oh. kuma ba ma a Najeriya bane a ina a kasar Jamaica yaushe ka taba hawa jirgi ba ka taba hawa jirgi ba kasar Jamaica lokacin da ban mani ina da rai ni nake noma masa gonarsa ta wiwi yaushe 1977 yaushe ka sanya ma ake yi a hawa jirgi mai gida oh, oh, wani tafiyan ma na ga ƙauye da za ka ma a kafa ka tafi kace ba za ka iya hawa mota ki mo kanin ki ne za a sa shi an tirge shi za a je a sashi under interrogation. To kuwa masifa yanzu muka fara yi da ni da kai a cikin gidan Ko a kai shi isolation center. Kin san kin san center? Kai da turancin ma ba iyawa kai ba. Shi ne ce kin san isolation center? Ya zan yi in sani. Billahi allazi la ilaha illa huwa can zamu je can za a je a jihi. Ko kuje ba za a yi masa ba. Billahi sai sai wata uku. kai da aka kai ka makaranta haka in ka ga rubutu an rubuta batir kake cewa fatetariya alaikum salamu baka na gajiya lafiya da wallahi ma dalla a na biyo ku samu kuɗin nan na wani kai ni ba taɓa ganin da rababban mai bari irin ka ba wallahi tallahi baka da hakuri ka ban da hakuri ko ɗaya ɗaya ɗaya kwana biyar ina jiran ka kuɗin buredi ka ce min wai ban da hakuri amma dai ka san an yi lockdown ko lockdown wani lockdown ba wani zancen lockdown lockdown ya hana kai wannan a aina ka samu shi ba wani wajen ka je ka siyo ba to kwana biyu ka zo ba shine GMT suka GMG suka zo na ce ku kawo kamar ya wani wannan kaga da Allah ya annabi in zaka bin kuɗi na ka bani kuɗi na business din nan fa ba dole bane sai mun yi da kai fa mallam ji ku zo karba jibi ka ce ko eh. Allah ya nuna mana ya da baya ka san ba a rikan mutane yanzu ni kake ce in ja da baya saboda ba jira yanzu ai ai ai na fika sanin eh, ja da baya shi yasa gaban wannan din ka wallahi ya tunin an kai ruwa rana da ni da kai wallahi shikenan Allah ya nuna mana jibin Yau Allah ya haɗa ka da ‘yan karota. Allah ya sa kana fita su yi wuf su riƙe gaske daga ina. Wani bakon batani ya zo guri na ya ɗauka ya ɗauka faɗa ake yi ya ɗauka abin da yake ta bosho. Kaura what is this? Na zanga-zanga na ce no sir, na bi zanga-zanga na na lebura. Au, ka dawo Eh, dawo. Sannu da Wannan ba. Ah, kar kar ka ka Kar ka taba. Kar ka taba. A ah, ba kin ya ne kan taba ne, ai san kin ji. To. Su wannan ba kai ka aje ba baka san mai aka aje ba ka dauko ka zo ka aje to me ina to ruwanka da shi. me yasa aka ware su gefe guda aka aje su aka ware su da ba wannan aka kwace su ganin inda suke aka yi na su saboda iska ya shiga tsakanin su ko mai ana so ya yi ya samu wurin shan iska shi yasa na raba to yanzu iska ta gama ratsawa tun na gano abin da na gano kina jin zancen ko abin da kike yi ba shi ba daidai bane ni mutane suna bani mamaki a dauko al'amari dukiya ko kuma haƙƙin al'umma a danka a hannunku yau a har cikin gida ma a ce zalunci bai bar kan mutane ba a oh. danka a hana kuma an magana ku cika da zagin shugabanni cewa ba su kirki daga ganin leda daga ganin leda baka san me ne a ciki ba baka san me na kulla na aji ba kawai ka kawo maganar zalunci ka zo ka narka akai shinkafa ce a nan gurin kuma haɗin wannan ce saboda in dai gaskiya ne to haɗa su gaba ɗaya ai na san abin da ake yi an gaya min an tare an gaya min baka taba fa kaji ba na san ko bai saki ko saboda ka an gaya mun cewa irin tsarin da kuke a ginin ka shi ba ki oh, na gane yanzu wato ka fita munafukai sun shiga sun shiga sun shiga sun je sun samo ka sun zugo ka ka zo ka rika min masifa a cikin gida ko to shikenan a ah, na gane dama wannan duk tarko munafukai ne sun shiga tsakanin mata da miji mm. har sun zo sun same ka ka zo kana min bala'i ko matar ya Musa kudu da wacce kuke ake ita nan tare na fuskanta da cewa haku ke wani rabon ai ana gaya ma makota tunda har sai kuke. oh mijin kulu ne ya eh, shigo ka eh. shine munafiki ba wani magana munafiki ai a ah, shine munafiki to shikenan ko ma dai meye tunda abin ya zama da fitina zan kiyawo shi wanda yake kawo shi kansa da yake kawo abincin araba a nan a dafa a rika raba mutane tun ana biyan ku haƙƙin ku ana kuma a zan kira shi ga mun ina abin da ke kawo a a tsaya tsaya wala zan kira shi ga masa ba sai ka gaya masa ba ni abin bai zafi ba dama duk wannan magana da nake dai ina yi ne saboda dai kawai dai ka dauko mun abu na baka san me na kulla ba to shikenan amma a ba sai ka gaya masa ni aikin na ma fa ni fa sai in daina dama tallafa maka nake fa wallahi sai in daina in zama na. ni inda tallafin zalunci za a bana bukata in tallafi wa ya rubuta zalunci a buhun duba duba rubutun da aka yi mana a tallafi inda zalunci a cikin sa wallahi bana bukata to ba zalunci to shikenan a haka kawai me yasa kake shiga sabgata ba ruwan ka da kaya na ba na son haka wallahi to ba ga ka fada ba a shi ne to yanzu dai maganar ita ce akwai gasan gasar lata gabato kuma a wannan gari namu mukan dan sa wata watanda da akan haɗa kuɗi domin a siyo sa wanda za a yanka a yi kakkasa kowa ya dauna sai ya kai gida to dalilin neman ka kenan muna ganin cewar kai watakila tunda kintsuwa Allah ya kawo ta za mu iya dora ma wannan nauyin shigan jiya mafarki ne kai ne eh. kayan jiyan nan na yin farki tsakanin gana tsakankanin mutane sun fi dubu hamsin eh kowa ya zauna kowa ya zauna a a a harkar yadda take a ranka daɗe tsakanin da kana barin ibadan eh. ibadan oro alaka eh. ogere eh. har ka shiga Legas da